abin nan hujurat aya ta goma sha ɗaya to bismillah alama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن نعبدوا بالألقاب في ثالث الفسوق بعد ذلك ku bayan Allah waɗanda suka yi imani ku daina izgili da junanku wato wanda Allah ya ɗaukaka ya daina izgili da wanda ƙasa da shiya la yaskar qaumun kada wasu mutane su yi izgili rijalun minkum wasu maza cikin ku kasu da izgili wa suhuriya shi izgili lil izra'i don walakantawa wal ihtikar da kaskantawa wato kada a yi shi min kawamin daga wasu mutane a sa'an ya kuno khairan mino yana yiwa wa'anda aka izgili da su su zama su suka dara alheri bisa ga masu izgili da su inda Allah a wurin Allah wa saman rijala qauma ya ambaci maza ya ce musu qauman wato kada su izgili la annahum domin su abin nan qawamuna ala nisa don su ne masu tsayuwa da al'amarin tarbiyyar mata bil umuri da al'amurra allati laysa nisa'i wanda bai yiwa ga mata an ya ƙana bai hasu a ku cikinta wale haza abbara an inasi don haka yi ishara ga abin nan ga mata bai mawa mashtaqqun minan nisawa ga abin da aka tsago daga asalin wato an nasawa in an ce nasawa bai kwata yin nuni wa huwa tarkul amal bari aiki wato asalin mata daga an nasawa na wato hutawa eh, bari aiki wato hutawa wala nisa'u min kunna kada wasu mata cikin ku su dora izgili min da sa'in daga wasu mata kuma a sa'an ya kunna khairan min hunna yana yiwa wanda ake wa izgili su dara masu yin izgili da su alheri a wurin Allah don kaga kana da wadata kada ka dora yima talakawa izgili yana yiwa a wurin Allah sun dara ka daraja don kaga kana mai wata ɗaukaka duniya kada ka yi ma waɗanda ba su da ɗaukaka. a nan duniya izgili watakila Allah ya karbi wani aiki nasu sun dara ka daraja a cikin wani Allah subhanahu wata'ala musamman kun ga abin na na izgilin mata za ka ga mace talaka da ya talaka duk wanda a gidansu bai iya mallakar murtala guda da sahi in babu budo ta yi ba amma Allah da iko ne sai ya aurar da ita ga wanda ya kowa kuɗi cikin gari kun ga ta zama masu kuɗi gidansa ya zama masu kudi ko ya aurar da ya ga talaka kwana biyu ya zama mai milki kunga sun zama masu kudi sun zama masu milki to wannan kunga izgili ba ya da fa'ida don gudun irin wannan yana yiwa waɗanda ake wa izgili su zama sun ɗara daraja a wurin allah subhanahu wata ta'ala domin daraja a wurin allah ba da ƙarhin duniya aka ta ba da ɗa'a gare shi ake samun daraja a wuri ne Allah ya taimake mu Allah shi mana abin nan jagora sannan wala talmizu anfusakum kada ku izam dan kawunan ku wato kada ku dora aibanta kawunan ku kada ku rika zannawa kuna aibanta jama'a wayancan aibanta su da kaza wadanga aibanta su da kaza kamar wada abin nan wayanda ba su da aiki suke yi aila abin nan la ta'ibu wato kada ku dora aibanta wasu wato abu kuma a aibanta ku domin kowa ka aibanta mutane sai an aibanta shi ai la ya ibba a dukkan ba dan kada sashen koyi aibanta sashi saboda haka kowannen ku Allah ya taimaka to ya tsare gaskiya kowa Allah ya taimaka cikin ku ya tsare gaskiya in ka tsare gaskiya kai ma za a tsare ma gaskiya da idanun Allah amma kada ku zan masu abin nan cutar da 'yan uwanku lokacin da kuka samu ci gaba to wata rana ku ko ba wani zai samu ci gaba akan ku ku ko ya aibanta ku wala tanabazu bil arqami kada ku dora jiwa junanku da laqabba waɗanda ba su da kyawu ai la ya da uba azukum ba'dan kada ɗayan ku ya dora kiran sashi sashen ku ya dora kiran sashi bi laqabin da wani laqabi ya karahu wanda bai so duk wani laqabin da ka san wani laqabi ya fasiku wai don a banna mai ya kafiru to duk irin waɗannan laqabba ba su da kyau amma laqabi na kwarai wannan mutum ka so babu lahi a kire shi da laqabi ne wanda shi ka son abi ne lakabi na mai kyau babu laihi a kira da shi don yana son abi ne bisa lissamar rasu wato tur da sunan fasikanci almadkur wanda aka ambata mini sahuriya na izgili wallamni da aibantawa wata nabuzi da jiwa da lakobban da ba su da kyau to bisa lissamar ku tur da sunan fasikanci ba da imani bayan an yi imani ai abin da ba da imani wato badalin min al-ismi le ce annabu fiskun don ya bada fa'ida ce irin wannan sunan fasikanci ne ko mata abin na na wato ko ma'ana litakarurihi abin nan adatan wato fafasaka sai ya yi fasikanci wato litakarurihi adatan saboda maimaituwa wata koyaushe sunan na fasikanci wa mallame tun mina min dalika duk wanda bai tuba daga kalmomin fasikanci ba wa ulaika hum na wa'annan ne azalumai duk wanda bai tuba daga suna na fasikanci ga dan uwa ne ba wanda bai tuba daga lakamin da baya da kyau ga dan uwa ne wanda bai tuba daga izgili da dan uwa ne ba to wannan fa ulaika hum na wa'annan ne azalumai saboda haka ku daina jewa mai yan uwanku sunayen da ba na kwarai ba sannan ku ba izgili da juna shi Allah shi ya sa abin da ya aji ko ina ko ina Allah ya sa abin da ya aji saboda haka idan ka yi amfani da damar da kake da ita kana ganin yanzu ka ɗaukaka kana aibanta mutane ɗiyan matsayata ɗiyan matalauta to ka yi hatara ha yana yiwa ɗiyan matalautan nan nan gaba masu arziki za su zama kai ko watakila talaka za ka zama kamar dai wada al'adar najeriya take wasu mutane suna ce mutane ɗiyan talakawa ɗiyan maciyata ɗiyan ƙauyawa haka suke gaya wa mutane lakubawa da sun kaga dama ga sunan yanzu suna nan zaune kuma wayannan da suka ce ma ɗiyan talakawa ga sunan sun zama gaba su ko ga sunan zaune ko ɗari ba su da kowane sai ka gane da manyan motoci na da aza kai kuɗi na nan sai lalura ta kama sai ka ji an ce sai an sai da wata rangama sannan a yi wani abu kun ga alama ta nuna babu komi to babu shakka shi Allah ya da haka nan yana yi bayan ya anshi kudin naka yana iya sa a ɗauri kawa ya anshi kudin ka ya sa a ɗauri ka don sai a yi karar ka a ci kudi da yawa za ka kawo kuma ba ka da su sai a ɗauri ka ka ka tabbata maciyaci kowa ya gane maciyaci kake kuma da ba dan maciyaci kake ba da ubanka ya biya ma an hishe ka kun kenan maciyacin da aka ce mutane dan maciyatar da aka ce ma wasu kaga ka koma haka nan to ku ya tara da irin wa'annan ku ba izgidi wanda duk Allah ya ba to yayi kokari ya ga ya gama lahiya da abin nan da aka bashi wanda duk Allah ya ba yayi kokari ya ga ya gama lahiya wato ka rika yi a hankali a hankali kaga cewa ka gama lahiya wannan duniya da kuma gani wato Allah subhanahu wataala ɗaya san kanta Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora kuma Allah ya kyautace aqidar mu da imanin mu Allah kuma ya mana ƙarshe mai kyawu يا الذين آمنوا ku nisanci abubuwa na zato wato ku nisanci da yawa na zato wato abubuwa na zato ku nisanci su in na ba da banna isimin lalle sashen zato zunubi na wato duk wani zato na aibantawa ga musulmi to ku nisanci shi ku yi zato na kwarai ga musulmi musulmi kullum zato alheri aka yi mai don suna alheri gare shi wato ku nisanci zato in na ba da ne lalle sashen zato isimin zunubi na ai mu'timan mai sa zunubi na wa huwa ka zanna kamar mugun da to bai ala khairi ga mutane alheri mina mu'mini kun ga mu'mini su ne mutane alheri to yi ma mutane mu'minai zaton sharri to laihi na kware don mu'minai mutane alheri na wa huwa kuma wannan yana faruwa da yawa a dorawa mutanen kwarai zaton da ba na kwarai ba to wannan wajibi na a nisanci ya haka ne Shi ne ma'ana umarnin da Allah ya yi cewa a nisance shi to wajibi na a wa musulmi zaton da ba na kwarai ba bi khilafin fasaki min sabanin fasikai daga cikin su musulmai wanda fasikai idan ai musu mugun to irin na fasikancin da suka yi fala isma fihi babu zulmi ciki ne fi na hawa ma ya minhum ga misalin abin da ya bayyana gare su ina aikin da an ga suna yi idan an kai musu zato ne to wannan babu zulmi ciki ne wala tajassasu kada kuma ku rika binciken sirrin jama'a ku min ida a ta'aini wala ta tajassasu ai la tattabi'u musulmi na kada ku bi al'aurorin musulmi wa ma'ayibihin da abubuwan aibinsu bil an ha ku dora bincike gare irin binciken da ake yi na gidajen mutane ana ta binciken mutane yara sun ci abinci ba su ci abinci ba a dora binciken sirrin mutum wai a gani yana iya ɗaukar lalura gida ne to irin wa'annan bincike duk ba su da kyawu Allah ya ce ku bari irin wannan bincike bai da kyau me ad dalilin ka na binciken gidan mutane don ka aibanta su ka yi binciken gidan mutum don ka aibanta shi me ad dalilin ka binciken gida ne wala ya gata ba dukun ba da kuma kada sashen ku ya dora giba sashi ai la ya zakuru bi shay'in ya karahu kada ɗayan ku ya dora ambaton ɗayan da abin da bai so in ka da fihi dan ita abin da a giba ka ambaci algiba ruka akaka akaka wato ambaton dan uwanka bai ma ya karahu da abin da bai so shi ake ce magiba to ita ma ku nisance ta ko mutum na nan ko bai nan abin an ambato ne da abin da bai so to a nisance duk abin da ka cuta musulmi yana bata musulmi rai to a nisance yin wa'annan abubuwa ba su da kyau a yuhibbu ahadukum yanzu ɗayan ku yana son an yi akula lama akhi ya ci naman dan uwa ne maita yana matacci bitta kafifi maitan wa ƙura bitta shiridin maitan wato abin na na matacci eh, ya hisu bi wato yanzu ɗayanku yana son ɗan uwa ne in ya mutu ya ɗibi nama ne yana matacci ya ɗora ci ba ku so fakar hitin ka ce eh ba musu to ba kusan ku ci nama ne bayan ya mutu to mi da kuka ci nama ne da rai ne kuma ai duwa da cin nama ne yake bayan ya mutu to cin nama ne da rai ne ya yi zahi to tun da ba ku cin nama ne ba ku sanku ku nama ne bayan ya mutu to ku nisanci cin nama ne mana da rai ne a yi fagata ya bobi hayati yin giba ta da rai ne ka akali lahami kamar cin nama ne na ba da mamati bayan ya mutu dullahin gudana wa kade urida alaikum thani an gitta muku na biyu din cin nama ne bayan ya mutu fakare tumuhu kun yi kyamar wannan to fakarahu al-awwal ku yi kyamacin nama ne bayan yana da rai mana tun da ku yi kyama ku ci nama ne bayan ya mutu to ku yi kyamarcin nama ne bayan yana da rai mana wato ku bar giba ta shi ne abin da ake nuhi wata kula ku ji tsoron Allah ai wata kula ya kaba ku ji tsoron azabar Allah bil yabi wajen giba bai an ta tuwo mino shi ne ku tuba gare shi kun ga giba yau ta zama abin nan kayan marmari ga bakunan jama'a inda do aka zanna za ka ga baki wato yana moci ana cin naman juna yadda duk aka zanna abinda ake yi kenan saboda haka wannan ɗabi'a ba ta da kyawu idan babu mutanen da za ka zanna da su sai kun yi giba to in ka kama ka in ta kama ka zanna kai ɗaya ya halitta in ta kama ka zanna kai ɗaya don kada ka yi giba wani in dai kana iyawa to ya halitta Allah ya kare mu kuma Allah ya kiyaye mu inna Allah tawwabun lalle Allah mai yawan karɓar tuba ne qabil tawbata ta'ibina Allah mai karbar tuba masu tuba ne kuma rahimun bihim mai rahama ne gare su ya Allah ya tawwabur rahim ka karɓi tuban mu kuma Allah ka yi mana rahama Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu duk wata mata wadda ta musulunta ba da dadewa ba yan uwanta suna so su cuta mata Allah kai mata maganin su Allah kai mata maganin su kuma Allah ka kare mata musuluncinta kuma Allah ka anshe ta ga hannunsu Allah da darajar sunayenka ya tawwabur rahim ma kana tafakhur bil ansab lokacin da alfahari wajen larabawa ya zama da nasaba wata kasur bil amwal kuma ana alfahari da yawan dukiya A mutum ya dora alfahari ai shi dan gidan wane na mai dukiya da yawa wala izra'i bil fuqara da kuma walakantawa ga talakawa ana takama ana rena talakawa an dauke su su ba kowa ba kowane irin aiki an kai ana jefar da talakawa gehe har an kai har da abin na makaranta in mutum na dan talaka bai samu wanda ya mai tsaye ba sai ya sha wahala kwarai in bai samu wanda ya tsaya mai ba to kun ga lokacin da al'amari ya zama haka ya shirku biya almominu na wagailon da mutane musulmi da wanda ba musulmi ba duk sun yi tarayya ga yin wannan laihin wa huwa da'u bani adam al'udal wannan ciwo na na adam al'udal kuma mai wayar warkewa to wa'annama abin da wa'annama madaru dawa'i a takawa dama makewayar da aka bi a samu magani irin wannan ciwo shine takawa wato sai a dawo ga Allah subhanahu wata'ala amma in ba haka nan ba wato sha'anin alfahari da nasaba a mutum ya dora aini jikan wane nake aini dan gidan wane nake saboda wanan babba wai shi ma don a san babba ne kai ko kai da baka da wannan babba sai bakin ciki ya kashe ka an kada maka wata kalma mai bacin rai ko alfahari da dukiya ko walakanta talakawa a dora walakanta su a hana musu haƙoƙin da ya kamata kamar wanda ya da kuke gani yana gudana a cikin ƙasar nan tamu yan banda dai yanzu da aka samu abin na dan dama dama aka samu shugabanni masu ɗan kulawa da talakawa da ko aiki ya yi matalaka wuya in ya samu ya gama makaranta ga takardu masu kyau amma kuma aiki ya yi mai wuya ga wani ko jaraba bai ci ba amma tun bai gama ba ya samu aiki tun bai gama ba ya samu aiki sannan wajen ma daukan makarantar shi ma ga wahaloli amma ga wani can ko jarabawa kwarai bai ci ba wai kuma ya samu admission ko jarabawa kwarai bai ci ba sai a je wajen masu kula da jaraba a ce don allah a yi kokari a rubuta mai a ce ya ci ga wani can da takaddun masu kyau ga basira kamar ta zubo kasa amma ya kasa samu ta in banda dai yanzu da aka samu shugabanni masu dan kulawa da talakawa wasu abubuwa ana dan daddanne su haka talakawa suna dan samun inda suka taka ya ce wannan ciwo na na ɗayan adamu yadda za a kewaya ya' yi magani ne a takawa shi ne takawa li'annal jami'a min adamu don duka kowa da kowa da masu kuɗin da masu ikon da masu girman duka min adama daga adamu suke wa hawa daga adamu da hawa wa mal fadala bi taqwa dama inda falala take taqwa duk wanda hika tsoron Allah to a wurin Allah ya yi hika baya magana ya kai shi zama dan gidan wani ko kuma ko adda kuɗi ba shi Allah a wuri ne wanda duk adda tsoron Allah to shi abbabba Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu Allah ya ba ku abin da ya ba ku ku daina alfahari ku daina takama ku daina izgili da jama'a inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa mu ma halice ku daga namiji da mace ai Adamu hawa wa hawa wato duka ku ɗayan adamu asalin ku ɗayan mutum guda kuke ɗayan adamu da hawa kuke wa khalaqana abinda waja'alna ku shu'uban mun sanya ku wato abin nan rehe rehe wato kowane bangare kowa da bangaren da ya to amma gutsu guda ne gutsu guda ne amma kowane da da ya to jamo sha'abin bai fata ya shi ni sha'ab ko a ala abin nan da bakatun nasabi wato da baka babba ta nasaba wa qaba'ila da kabiloli wato kabila daban-daban ya an ce qabail wato jam'i na kabila hiya duna sha'ub wato wanda bai kai girman kabila wato nasaba wadda ake ce ma sha'abu ba wa ba da ha al'ama'ir bayan ta sannan ama'ir sannan su marbudun sannan sun thumma alfahiz duka sunan abin nan nasaba ne sun summa alfasa'il alfasa'il ha wato karshenta mai ato abin nan wato abin nan ha wato ita ce karshenta misali huzaima kamar ya an ce abin da misali an ce kuzai ma wato ana nin sha'abu kabila ce cikin kabilolin larabawa kenana kuma misali kabila ce cikin kabilar laraba ita kuma misalin ta kabila quraishin ita kuma misalin ta emara da kasar emara ya ce to abin na haka dai wato abin nan kusai su kuma badan hashimu fahizar al'abba su fasila duka wa'annan misalin nasaba ne yake ta kawo wa wato kashe-kashen nasaba duka ma halice ku abin nan asali guda min zakarin wa'unsa ba don ku yi takama muka halice ku daga kabila guda ba ɗaya annabi adam lita'arafu don ku san juna ku zuba min da ta aini abin na na lita'arafu wato don kusan juna Aili ya ba dukkan ba don sashen ko san juna la litafakaru ba don ku yi alfahari ba wato Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu daga kabila daban-daban waɗanga Hausawa waɗanga Fulani waɗanga eh, abin nan dukkawa waɗanga zabarmawa waɗanga gungawa da dai ire-iren kabiloli ƙanana da a cikinmu da kuma yin kabiloli har a kai ga wa'ancin larabawa to duka Allah subhanahu wata'ala ya halice mu kashi kashi ba don mu yi alfahari ba lali tafakharu ba don ku yi alfahari ba ka ba don ku dora alfahari bi uluwan nasabi da daukakan nasaba ba wa innamal fakhru bi taqwa dama alfahari da taqwa yake duk wanda ya tsoron Allah cikin kabilolin ga shi ya daraja wanda duk ya fi tsoron Allah cikin kabilolin ga to shi ya daraja saboda haka duk wanda ka zama dan manya idan babu tsoron Allah gare ka an hi ka auren Allah kam an fi ka auren Allah duwa da ka zama babba ba wai ka zama dan babba ba ko ka zama babba da kanka in dai babban duniya na babu tsoron Allah to an hi ka saboda kun san hadisi ya gabata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ba wai man yuridillahu bihi khairan abin nan abin nan nasaban aliya ba ba wai haka nan ba wanda Allah subhanahu wata'ala ke son ke so yana nuni ne da alheri to abinda ka kai shiga takawa ya ka bashi sai ya bashi abin nan ilimi sai ya aiki da ilimi sai ya zama mai tsoron Allah to idan Allah na nuna da alheri kenan idan Allah bai nuna da alheri duk abin da kaga ya baka in babu addini to bai son ka in babu addini komi kaga ya baka bai son ka saboda haka kai dan duniya ka tsaya kai tunani ka gani shin kana kulawa da addinin ka da kyau don ka gane Allah na son ka ko ba ka kulawa da addinin ka da kyau don ka gane Allah bai son ka inna akramakum indallahi ataqakum lalle wanda yi karama wurin Allah wanda yi ta kawa. ita kuwa abin da kawa kamar wadda darasi ya gabata wato mutum fi'ilul ma'amurati wa tarkil manhiyati haka mun ka karanta shi yake ce mata kawa mutum ya rika aikata abubuwan da aka umarce shi ya nisanci abubuwan da an kane shi wannan shi ake ce ma kawa. to idan aka samu wanda ya hika wannan to a wurin Allah da kan ya hika ya kuma hika daraja a wuri ne inna ko inda Allah ataqakum inna Allah alimun bikum lalle Allah masani na da kowa khabirun bi bawadinikum kuma ya sa abin da a yanku ya Allah ya alimu ya khabir Allah ka tausaya mana dukkan ma Allah ka samu cikin bayinka masu takawa Allah ka karrama mu da takawa Allah ka karama mu da takawa kuma Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta kuma Allah ka tsalkake dukkan ayyuka da maganganu da niyoyi da manawoyin mu Allah kuma ka anshe ibada mu don darajar sunayenka Allah ka yi muna karshe mai kyau ya alima ya khabir qalat al arab qalat al arab wa amanna qul غفور رحيم إن الله غفور رحيم قالت الأعراب واتو wanda a zaune daji shi aka ce mu bakawai wanda a zaune daji shi aka ce mu bakawai to qalatul arabu kawayawan daji sun ce jam'u arabiyan a arabiyu wa huwa sakinul badiya shine wanda a zaune daji inda ma da halil islam to su wa'annan da azza wani daji to lokacin da suka musulunta sai suka zo wajen annabi suna alfahari suna takama ƙalu sai suka ce amanna mun yi imani ai na bi na mun gasganta da mu shine ma'ana Aman. ba su ce asalamna ba domin musulunci shine farko daga nan imani ka shiga har mutum ya zama mumini to sai sun ka zo da alfahari suna faɗin amanna mun imani suna wa annabi alfahari suna cewa mu mun yi imani baka aika mana kowa ba muka musulunta muka zan muminai sai wannan alfahari da suka yi sai Allah ya tula su Allah ya ce kullahu lan tu'minu ka gaya musu ba gaskiya da akwai imani ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun musulunta ku ba mu'minai na ba haka nan kawai za ka tawo da shigowarka kaɗan babba ka kai ga mukami na ƙarshe da shigowarka kaɗan mukami na ƙarshe da shi za ka riƙe duk da ka iske da tawarka ka ce kacin musu ko alama ku bacewa mu mene gudu walakin kulu a salama ai an kanna ku ce mun jaru zahiran da bayyane amma ku sai an yi gyara boye ka zama mai kyau don wanda a sabon musulmi kokari ya kai bayyana a ga mai kyau ne amma boye imani ka sa ka yi abin ayyuka na alheri wanda duk da imani kwarai son ya kai hada abin da bai yi ma a ce ya yi saboda haka wato ku dai ce kun jayu ga zahiri wal islamu a amma minar imani musulunci wato ma'ana ce ta yi hadewa bisa ga ma'anar imani alladhi huwa tasdiqu bil qalbi shi imani shine ma'ana ta gaskantawa da zuciya ma tare da amincewa wa ma'ani na nafsi alai da na tsawon rai gare shi sabanin musulunci walam ya dakhul al-iman fi qulubikum kuma ai imani ma bai shigo zukatanku ba ilal an har yanzu lakin kawamin minkum sai dai ana ana jiran imani ya shigo amma dai yanzu ba ku ko shigo inda imani yake kun dai musulunta wa yantu di wallahi wa rasuluhu amma idan kuka ci gaba da yamma Allah da'a da manzo ne bil imani wa ga imani da walinsa to Allah subhanahu wata'ala la yalitkum bai rage muku bidona hamzi wa qura'a bi abinan bihi bil hamzi wa bi a ibdalihi alifan ai la yanqusukum Allah bai rage muku komi min amalikum daga ayyukan don ayyukan da kun kai Allah bai rage muku komi min sawabi an ladatta la yalidku min amalikum shay'a Allah bai rage muku komi ga ayyukan wato in dai kuka yi imani imani yayi kyau to Allah bai rage muku komi na ibada ku amma yanzu ku ba mu'minai bane amma wannan magana da kun ka wadi ta cewa ku mu'minai ne Allah ya gafarta muku ita inna Allah ghafurul lil mu'minina Allah mai gafara ne ga mu'minai rahimu bi mai tausayi na gare su ya Allah ya gafuru ya rahimu Allah ka samu cikin bayanka mu'minai takaffu Allah ka samu cikin bayanka mu'minai cikakku ka samu cikin ka mu'minai na gaskiya ya gafuru rahim innamal mu'minun innamal mu'minuna alladhina amanu sadiquna dama waɗanda an mu'mine masu gaskiya fi imanin ga imanin su kama sarraha bi ibadu kama wanda ya bayyana da shi da eh, shiya ba wato bayan wannan fakara yace dama waɗanda an mu'mine na gaskiya alladhina amanu billahi wa rasuli suna waɗanda suka yi imani na gaskiya da Allah wa rasuli da manzo ne summa lam yartabu sannan ba su yi shakka ba ay lam yashku fil imani kuma ba su yi shakka ga imani ba wato ana bayyana musu haƙiƙanin wanda an momini. wanda an momini shi na wa'annan da suka yi imani da Allah suka yi imani da maza Allah sannan babu wani dokar shari'a da aka kawo masu sun kai shakka game da ita na biyu wajahadu bi amwalihim bi amwalin sun kai jihadi da dukiyoyinsu dukiyar da Allah ya basu. suka ɗibe ta suka taimaka wa addini inda talakawa ke buƙatar taimako suka taimaka inda masu kuɗi ka buƙatar taimako suka taimaka inda maza ka buƙatar taimako suka taimaka inda mata ka buƙatar taimako suka taimaka inda malamai ka buƙatar taimako suka taimaka inda almajirai ka buƙatar taimako suka taimaka inda kowa ka buƙatar taimako na shari'a sun kai jihadi bi amwalin da dukiyoyinsu wa an fusayin da kawunansu inda aka bukata kuɗi suka ba da kuɗi inda aka bukata hita da kansu suka hita da kansu fi sabilillah kuma saboda Allah sun ka ba da dukiyar don mutane da yawa suka yi taimako su yi ayyuka alheri amma ba dan Allah ba to wannan wa'anda sun ka bayar dan Allah suka taimaki addininsa dan Allah ba dan kowa ba fi sabilillah fa jihaduhum jihadinsu yuzhiru sidqa imanihim yana bayyana gaskiyar imaninsu wal maqsud abinda ake nuhi al ibadatu maliyya wal badaniyya imani na kwarai shine ke sanya su su yi jihadi da dukiyarsu su yi jihadi da kawunan su wato su yi amfani su yi amfani da damar da Allah ya ba su yi ibada ta dukiya da albadaniya da ta jiki walaysa al jihadu fi sabilillahi bi khususi al gazawi in an kace jihadi fi sabilillah ba yaki dai aka yi ba duk wani aikin da Allah ya ce shi Allah shi ya ce a yi to sabilullahi kenan duk abin da Allah ya ce a yi to wannan aiki shi aka ce masa bilullahi abin nan da Allah ya ce a yi to idan suka yi wannan fi sabilillahi da dukiyoyinsu da kawunansu suka aikata wayannan ayyuka fi sabilillahi kamar wanda Allah subhanahu wataala ya umarce su to Allah subhanahu wataala zai ba su sakamako mai kyawu bal huwa ma a da'a ta kulliya jihadi fi Shi ne abin da ya haɗa dukkan wata ɗa'a ta Allah to waɗanda ke yin wannan ula'ika humus sadiquna su ne masu gaskiya fi imanihim to wanda ya shigo yanzu ina kai can wanda da shigowa ta yana ina kai can har ku zo kuna wa annabi takama ku ne mai alfahari wa ku mu'minai ne shi yasa Allah ya tula sai ce ba ku ne mu'mine ba bari mu gaya muku mu'mine ku ja innamal na dama wa'anda an mu'minai alladina amanu billahi wa rasuli wa'anda suka yi imani da Allah da manzo ne summa lam yartabu sannan ba su yi shakkar duk abinda Allah da manzo ne yace ba sannan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim suka yi jihadi ayyuka alheri da dukiyoyinsu da kawunan su fi sabilillah to ulaika humus sadiquna fi imanin wadanga su amma su gaskiya ga imaninsu saboda haka kowannen mai dibi wa'annan abubuwa da aka faɗa a nan innamal mu'minuna dama wa'anda an mu'mine takasiri na so ake a takaita mu'minai a ce ga yawansu dama wa'anda an na gaskiya alladina amanu billahi wa rasuli wa'anda suna wa'anda sun kai imani da Allah da manzonai na biyu sun malamiyar tabu sannan ba su shakka duk wani abu na hukunci da ya zo daga Allah da manzonai ba na uku wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sun kai jihadi wato aikata ayyuka alheri da dukiyoyinsu da kawunan saboda Allah waɗanga kowa cika sharuɗan ga uku shi amomin Allah ya ce ula'ika humus sadiqun waɗanga su an masu gaskiya fi imani ga imaninsu in sun ce muminai ne to sun faɗi gaskiya to kowannen mai tsaya dibi imani ne ya gani shi shi mumini na ko mukini na ya tsaya ya diba ya gani mu'minina ko mukinina ya tsaya ya diba ya gani kowanne mai dibi abinda Allah ya faɗa Allah ya gafarta mana laman qalu amanna wa lam yujad indahum ghayrul islam bil lisan banda wa'anda suka ce mu'minai ne amma magana baki daya an ka samu gare su babu wani aiki da aka samu gare su to su wa'annan ba a da su ba. saboda girman ka Allah kai mana jagora ka sa mu cikin ka mu'minai na kokore na ƙurasa da darajar sunayenka da sifofin ka madaukaka qul allimuna Allah qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma al ardh wallahu bi kulli shay'in alim wallahu kuma ka gaya musu tun abu dai maganan nan maganan nan na da zahi da suka iske annabi suna ce mai gama mun musulunta baka aika mana kowa ba mun imani mu ne suna wa annabi alfahari maganan nan tana da zahi shi yasa tun abu Allah ka walwalata Allah ya ce kullahum ka gaya musu ya manzo rahama a allimuna Allah dinikum Allah ne za ku sana addinin ku Allah ne za ku wata kama da addinin ku ku ne mai takama ku musulunta Allah ne to allimuna Allah bi dinakum to allimuna abin nan mudaffa abin nan abin nan alima bi ma'ana ash'ara ai atash'urunahu kuna sanar da Allah bima antu alaihi da abin da kuke bisa gare fi qauliku amanna da kuka ce kun yi imani da baki kawai wallahu ya alama ma fis samawati wa ma fil ard in dai mu'minan kware kuke ai Allah ya sani don Allah ya sa abinda a cikin sama bakwai da abin a cikin ƙasa wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani na da dukkan komi Ya alayka yamunnuna alayka nuna alaika dada suna ma faɗi suna ma faɗi suna ma gori an asalin wai don sun musulunta min gairi kitalin ba tare da ka kai musu yaƙi ba bi khilafi gairihim sabanin wani su min man asalama ba da kitalin minhu na wa'anda sun ka musulunta bayan an yaƙi da suwa dada suna maka buri wai sun wai sun musulunta kul ka gaya musu la tamannu alayya islamakum kada ku yi min guri ga musuluncin la tamannu alayya bi islamikum masubin binazi alhafidi wato albawu bi islamikum wa yi kaddaro abin nan kabla abin nan an fi almauda aini wato kuna min abin nan kuna min guri haka kawai kuna min gori don ɗaya kuma musulunta la munnu alayya kada ku yi min gori bi islamikum don kuma musulunta bal allahu ya munnu alaikum a'a allah dai zai muku gori shi zai muku gori ba ku za ku yi mai gori ba an hada ku don in dai musuluncin naku na gaskiya ne ai Allah ne ya shirya ku to shi da ya shirya ku shi ya kamata ya yi muku gori ko ku da ba shirya shi adda abitai bal Allahu ya munnu alaikum a'a Allah zai muku gori an hada ku don ya shirya ku lil imani ga imani in kuntum sadiqina fi qawlikum amanna in hakkuna da gaskiya da kun ka ce mun yi imani in eh, har da gaske kuka yi to Allah zai muku gori kun ga duka gaba ɗaya an dai wawace su don Allah bai son takama kuma Allah bai son alfahari inna Allah inna Allah ya'lamu ghaiba samawati wal ardi wallahu inna allaha ya'lamu ghaiba samawati wal ardi lalle allah ya sa abin da ya koyi cikin kasa da abin da ya koyi cikin kasa saboda haka imanin ku eh, cikin sama da kasa yake to allah ya sa abin da ya koyi cikin sama da wanda ya koyi cikin kasa ai ma ga bihi ma duk abin da ya koyi ciki allah ya sani don haka ba sai an haɗa mai ba in dai imanin ku na gaskiya na allah ya sani wallahu basirun bima ta'maluna allah masani ne da abin da kuke aikatawa wato abitai wa qura mai bima ya amalu ya a alai shehun babu abin da ke boyuwa ga Allah cikin abin da kuke aikatawa khatama biya a sura Allah ya cika sura da cewa wallahu basirun mata Amadu. don ta hadidin, saboda kyacewa liman ya yukhalifu lahafi fi awamirihi wa nawahihi don kyacewa ga mai saba ma Allah ga abubuwan da ya yi umarni da mai saba ma Allah ga abubuwan da ya hani Allah ya ce to kowane na ya san da sani wallahu basirun bai mati amadu. Allah masani na da duk abin da kuke aikatawa saboda haka in ka ga dama ka boye kai barna Allah da ya sani ba boye take gare ba komi kuke aikatawa Allah ya sani saboda haka wannan kun ga kyacewa ne ga mai samun wuri ya boye ya saba mu'minin shari'a wai yana ganin ya boye bai sani ba Allahu basirun bi ma ta'malun Allah masani na da abin da kuke aikatawa to Allah ka gafarta mana yadda ka gwada mana ƙarshen wannan sura Allah ka gwada mana ƙarshen wahalolin duniya da na lahira Allah ka yi mana ƙarshe mai kyau Allah ka yi mana ƙarshe mai kyau Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka kama mana tarbiyyar yan daya ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka yi mana karshe mai kyau ka buɗa mana ƙohohi na alheri ka daɗe mana ƙohohi na sharri da darajar wannan sura Allah ka ba mu namu da kanka Allah da darajar wannan sura Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai mu wannan shine karshen wannan sura sai sura mai bi mata wato suratu qaf bismillah bismillahir rahmanir rahim suratu qaf makiya hiya 46 aya tana da aya 46 tushabihu kalamul khidaba magana ta yayi yayi kama da magana maganar ba, fi al-mawdu'i ga mawdu'in tawal fawasil da kuma ayoyinta wa hiya abinna nan wa min thamma jaa wato daga nan wurin jaa fi sahih muslim magana da ruwaya ta zo cikin sahih muslim hannu umme shamin daga umme sham binti harisa ibn na'uman. qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'uha kullu yawmin kullu yawmi juma'atin wannan sura maza Allah ya kasance yana karanta ta kullu yawmi juma'atin ko yaushe ranar kowace jima'a alamin bari, idan ka ɗaba bin nasi in yana wa mutane hudu ba in annabi na hudu ba ga mutane kowace rana yakan kawo wannan sura saboda abubuwan da ta kunsa na ji hankalin mutane zuwa ga makoma wannan shi yasa annabi ke yawaita karanta ta saboda tana ta kunshi annabi ke maimaita ta koyi shi don ta shiga cikin zukatan bayi tada'u bin nazar ila al-makhluqati abin na as tana kira zuwa ga kallo ga halittun Allah na ƙasa wal da maɗaukaka lil lalibi biha saboda ayi hujja da halittun nan ilaka-liƙa a yi imani da wanda ya halicce ta sannan wa ilal ba'si surar tana kira zuwa ga tashin kiyama tana nuna lalle za a yi tashin kiyama wal hisabi surar tana kira ga hisabi wanda za a yi hisabi duka rayuwar nan tamu za a maimaita ta gaban Allah abinda azzalunci ciki ya yi shari'a abinda adalci ciki ya bada haƙƙi ga masu haƙƙi wa sidqir risala kuma tana tabbatar da gaskiyar manzanci cewa manzo Allah fa manzo na da gaske fa sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi kuma bai ketare abinda aka aiko shi ba bai ketare iyaka ba yana nan daidai da inda aka aiko shi to Allah ya taimake mu shi mana jagora bismillahir rahmanir rahim qaf Allahu alam bi maradihi bihi Allah shi ya abin da amanawa ta yi da sirrin sako wannan harafi shi kadai Allah ne an masani da sirrin da ke cikin kaf wal qur'anul majid na rance da qur'ani mai daraja wato Allah ya fara da darasi ne cikin wannan sura ciya ya rance da alqur'ani mai daraja ai alkarimi alallah qur'ani mai karamci ga Allah subhanahu wataala alkathirul khairi wanda yake da alheri mai yawa shi ƙur'ani wa kullum man ɗalaba makasudan waje da hofi duk wanda ke neman wata manufa mai kyau in ya ɗauki ƙur'ani in dai ya san ƙur'anin to zai samu manufa nan tashi mai kyau cikin alƙur'ani amma fa in ya san ƙur'anin in bai sani ba ko ya tambayi waɗanda sun ka sani za su samu mai manufa mai kyau ta manufar nan tashi cikin alƙur'ani kun ga ƙur'ani ya zama kitabun majidun wato littahi mai karamci wanda duk abin da aka nema ciki ne ana samu Allah ya gafarta mana rahamaka muke nema da aljanna firdaus ala Allah ka ba mu ita ita muka nema cikin qur'ani Allah ka ba mu ita wa ma amana kufaru makka bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kahiran makka ba su imani da muhammadu sallallahu alaihi wasallam bala ajibu an ja a humman birin minu a su ma mamaki suke yi yaya mai wa'azi zai zo daga makka su ma mamaki suka yi ya mai wa'azi zai zo daga makka domin makka babu mai wa'azi to don mi za a da mai wa'azi ciki wannan shi ne abin mamakin da ya ba su mamaki ai rasulan wato an ja a hun manzirin minu ai rasulun wato manzo ya zo musu min anfusihim daga cikin kawunansu cikin mutanen makka Allah ya zaɓi guda ya aiko shi ya zama manzon Allah wannan shi ya ba su mamaki yadda za a aiko mutum guda cikinsu ya kawo bin nari yana ba su tsoro game da sha'anin wuta ba da ba su bayan tashin kiyama wa ƙalar kafiru na manyan kahire daga cikinsu sai suka ce hadal inzaru wannan wa'azi cewa wai shi akwai tashin kiyama da hisabi shay'un ajibun wani abu na na ban mamaki wato abin ban mamaki na ai bai mayewa a ce akwai tashin kiyama kun san babban matsalar da annabi ya fuskanta a makka matsalar tashin kiyama su wasu ɗauka kwan mutu ya mutu babu mai mutuwa a tasse babu wani hisabi kwan mutu ya mutu to wannan shine babban matsala banda shirka wannan ita ce babban matsala cewa su yadda da tashin kiyama don haka suka ce wannan magana hadha shay'un ajibun wannan abu na abin ban mamaki a idza mitna a idza mitna wa kunna turaba a idza mitna yanzu idan mun ka mutu wa kunna turaban mun ka zama karda turda aka mai shi mu turda muka mutu muka zama gari muka game da ƙasa narji'u yanzu za mu sake dawowa duniya dalika raja'un ba'idun wannan dawowa ta kan mai nisa wadda ba mu iya yadda da ita fi gayatul da gaskiya ta yi nisa a ce mutum ya mutu har ya zama ƙasa kuma a iya game ƙasar nan wai a mai shi ta mutum wai a ce zai tashi suka ce wallahi bai yi wa wannan ita ce babban matsala da annabi ya huskanta a garin makka ita ce babban matsala shi yasa kun ga surorin da suka sauka makka duk sun cika da bayanin tashin kiyama saboda su mutanen makka babban matsalar su kwan mutu ya mutu kuma wannan ka'ida ce ga duk wanda ba ya karatu ya rika ganin haka nan ka'ida ce ga duk wanda bai san addini bai rika ganin haka nan to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu kada alimna قد علمنا ما تنقص wa inda na كتاب kadai alimna matan kusur ardu hakika mun san abin da ƙasa ta rage mina wangare su wato su ba sani ba har da abin da ƙasa ta ci cikin jikinsu Allah ya ce domin mun san shi don za mu tattaro shi mu game shi mutum mu ta sai duk abin da ƙasa ta rage cikin jikinsu a yi ta akulu mini abin da ƙasa ta ci na jikinsu duka mun san shi wa inda na kitabun a wurinmu akwai littafi hafizun wanda yake kiyaye dukkan abin da ƙasa ta ci huwal kitabu al-mu'allaqu ala unuki ala unuki shine littafin nan da aka rataya ga wayansu masu mutuwa awon lawal ma'abuzu, ko kuma littafin lawal ma'abuzu. fi jami'ul ashiya'il muqaddara dukkan abubuwan da Allah ya kaddara za a yi to ya rubuta su a ciki bal kadzabu bil haqq bal kadzabu bil lamma bal kazzabu bil haqi a su magana cewa ba a tashin kiyama wato karyatawa dai suke nihi sai da gaskiya wato shine alqur'ani lamma ja'a lokacin da alqur'ani ya zo musu so dai sun karyata qur'ani lokacin da alqur'ani ya zo musu qur'ani na duk ya gari suka qur'ani na abba su yadda da shi ba fahim su kahirai abin nan fi sha'anin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal qur'an ga sha'anin muhammad sallallahu alaihi wasallam da qur'ani fi amrin marijin suna cikin al'amari mai sa shakka kwarai ai ittirabun mai sa abin nan kokonto Ƙalumar marratan sahiro wani lokaci suka ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai sihiri na wa abin na na to Ƙur'ani ne ku wa sihirun sun ka ce qur'ani sihiri na wa marratan sha'irun wani lokaci sun ka ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mawaƙi na Ƙur'ani ne wa sha'irun suka ce Ƙur'ani ne waka ne wa maratan kayan, wani lokaci suka ce muhammadu boka ne Kur'ani ne wa kahana bokanci ne kun ga suna cikin al'amarin marijin fi amurin marijin wato ba su da wata matsaya guda da sun ka tsaya kowa yana iya kawo ra'ayi nai, saboda gaskiya ita abu guda in kaga abu guda ya tabbata kowa bisa gare kowa haka ne ya kawo to gaskiya ce amma in karya ce duk lokacin da wanga ya faɗi tashi in ka ƙara gaba kana iske wani ma ya faɗi tashi to saboda haka ko labari kaka kasan ka gane gaskiya ta cikin gari ka saurara in ka ji ya bambanta to ba gaskiya na ba in ka ji ya bambanta ba gaskiya na ba wanga ya faɗi nan wanga ya faɗi wancan wancan ya faɗi wancan to ba gaskiya na ba in za ka bari gaskiya ce ka bari gaskiya gaskiya kan guda ce amma ƙarya ita adda saɓani fahimfi amrin marijin su suna cikin al'amari mai saɓani game da alƙur'ani

shahalan su ba su yi kallo da idanunsu ba mu'tabiri na kallo na lura suna masu lura bi uqulihum da hankulansu ba da an ankaru albasa bayan sun yi musun tashin kiyama sun ce ba gaskiya ba ne. halan ba su tsaya sun kai kallo ila sama'i zuwa ga sama ba ga ta nan ka'inatan fokahon ta kasance dabra da saman kansu ba su tsaya sun kai tunani kaifa ba ne na hayaya akai muka gina ta Bila umudin babu ginshiki ba su tsaya sun ka diba sun ka gani ba kaifa banaina ha wa zayyana ha mun ka kawata ta bilkawa kibi da tauraru kai ka dibi sama idan tauraru suka yi shara ka dibi sama ka ga yadda da take da kyawu wa ma laha furujin ba ta da kusuwa ko guda babu inda sama ta tsage ai shuquqin tu'ibuha babu wani tsage-tsage wanda ke aibanta ta halan ba su yi kallo ga wannan ba wal'ar da wal'ar da biya biya ma duhun ala maudai ila sama wato ba su yi kallon sama ba wal'ar da ƙasa su dibi sama su dibi ƙasa kaifa bane na yadda muka gina ta ita ma ƙasar ai mahannaha mun ka shehe da ƙasa waje annaha mun ka sanya abin nan ƙasa salihatan lil hayati ta cancanta da rayuwa ga mutane nan ga itace nan ga haƙi nan ga sauran dabbobi da ƙwari duka suna rayuwa bisa ƙasa wa alƙaina fiha rawasiya mun ka wa manyan duwatsu cikin ta jibalan manyan duwatsu tusbituha wadda take tabbatar da ƙasa don kar motsa wa ambatana fiha mun ka tsiro cikin ƙasar nan min kulli zaujin kowane nau'in shibka bahijin mai kyawu wanda idan abin mutum ya gane shi yana birge shi saboda kyawu ne ba su dibawa su ga wannan ai inda sun tsaya su yi kallon lura da sun gane in an mutu ana tashi don suka dibi waɗanga abubuwa suna gane in an mutu ana tashi tafsiratan wa tafsira maf'ulun bi aifa alna dalika tafsiratan minna mun yi wannan don ɗaya ya zama abin lura daga wurinmu, wa zikira kuma ya zan tunatarwa tadkiran don ya zama tunatarwa da kulle 'abdin munibin ga kowane bawa mai mai da al'amari ga Allah ayrat ja'in kowane bawa mai mai da mai yawan an mai da al'amari ne ila a na zuwa ga da'amu to kowane bawa mai mai da al'amari ne zuwa ga Allah ya tsaya ya dibi wannan to ya san in an mutu ana tashi kun ga duka a hankali na Allah ke jan kansu don ita doka Allah Allah yana jawo hankalin mutane zuwa gare ta kaɗan-kaɗan yana ta saukar da dokoki ana ta yawo ko ina ana bayyanawa domin ita doka Allah son aka yi kowa ya santa don kada ya keta ta so aka yi a wayar da kan kowa kowa ya santa don kada ya keta ta sabanin dokokin ƙasa da aka son ka kowa ya sani sai an kan mai an te kotu a ce ka saba madoka ta ɗari kaza da shahi kaza radda Allah ya ka duniya ko da wargi baka taɓa jin labarin wannan ga shawoyi ba to dokar ƙasa a hakan amma ita doka Allah so aka yi kowa ya santa to Allah saboda daraja yanka, Allah ka ƙara mana imani da kai kuma ka sanar da mu dokokinka ka ba mu ikon aiki da su kuma ka gafarta mana ka yahe mana dukkan zunubanmu kuma ka samu cikin wayan da kake yantawa daidai wanga lokaci ka yanta uwayenmu kuma ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma ka ba mu namu da kanka Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isanmu don daraja sunayenka kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin idan cikin wannan wata azumi mutum ya soke alkur'ani mai girma idan ya sadaka da dabino ko yayi eh, ita sadaka ai ba a keɓe abin da za a yin sadaka da shi abin da an ga mutum shi na yaka sadaka da shi in dabino an gare ya yi sadaka da shi ya yi in kuɗi an gare ya yi sadaka da su ya yi in shadda an gare in atamwa a gare in gero a gare in shinkawa a gare abinda duk a gare ka da shi kake sadaka yi ita sadaka ba ta da wani hususiya irin sadaka da ta abin nan irin wannan ba ta da wani hususiya don haka abinda duk Allah ya hore ma da shi za ka yi sadaka idan mutum na sallah ya bar karatun tariya sai dinga kwamfanto game da wannan karatun ta yi na ya saba sadari sallah ta ta inda yana shakka bai yi ta yi ba to ya kai ya sallama sai shi yi kabliya saboda ya yi ragi ga sallah ta don ta yiya suna ce wajiba saboda haka zai yi abin nan zai yi kabliya idan ya barta idan kuma ya riga ya sallama in ba daɗe ba mazhaban malikiya sun ce shi ta nan take ta yi to abin da zai